Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa da akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin mu na yau talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a bamu kanun labarai. To hare-haren bom da aka kai a wurare daban-daban a Afghanistan da safiyar jiya Litini sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24. Ɗan bindigar nan da ya kai hari a Orlando mai suna Umar Martin da farko ya bayyana kansa a matsayin mujahidi a wata wayar da ya yi a yayin da yake kan karkashe mutane 49. sannan wasu 'yan sandan kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar al-shabab ne masu tsoron ra'ayi suka kai to da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa iyayen yara sun yi zanga-zanga a sakwato birnin shehu ko a wani dalili shiga makarantar mata an zo allaka shaguka gare ta domin samu wata mauka ai wani abu wanda ba daidai ba to madalla abuja kuma an yi taron wayar da kan mata ko akan menene wato abin da ake yi din kuma ana iya kuma gwada musu abubuwa irin na kayyade iyali ta zaran haihuwa sa'il na aliyu mustafan sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya kana akwai mu da karatu da kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu wurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran. Hare-haren bom da aka kai a wurare daban-daban a Afghanistan da safiyar jiya Litini sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24 suka kuma raunata wasu 40 mafi munin cikinsu ya auku ne a birnin kabul inda wani ɗan kunar baƙin wake ya dumfari wata karamar motar bas da ƙafa sannan ya tayar da bam ɗin da ke jikinsa ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan ta ce wannan harin ya halaka mutane sha hudu ya kuma raunata wasu takwas nan da nan ƙungiyar taliban ta ɗau alhakin kai harin waɗanda aka kashe wasu 'yan ƙasar nepal ne da ke aikin gadi a ofishin jakadancin ƙasar canada a birnin kabul wasu 'yan ƙasar ta nepal su biyar da ke cikin bus ɗin sun samu raunuka tare da wasu 'yan afghanistan hudu 'yan sa'o'i daga baya wani bom ɗin da taliban ɗin ta ɗana a gefen hanyar wani sashen birnin ya tashi har wani babban jami'in lardin ya samu raunuka tare da masu gadinsa biyu mutum na biyu a shugabancin afghanistan abdallah abdallah ya yi tar da tashin hankalin wanda ya bayyana da cewa ta'addanci ne da neman tsoratarwa can kuma a lardin balakshan da ke arewa maso gabashin kasar jami'ai sun ce mutane akalla goma sun mutu sannan wasu fiye da talatin sun samu raunuka bayan da wani wato bayan da wani bom din ma da ake hada gida da aka dana a wata kasuwa mai cike da hada-hada ya tarwatse dan bindiga nan da ya kai hari a orlando mai suna umar martin da farko ya yi magana ne da larabci ya bayyana kansa da mujahidi a wata wayar gaggawa da ya kira yayin da yake karkashe mutane 49 a wannan harin wanda shine mafi muni da aka taba yi da bindiga a tarihin amurka a cewar hukumar bincike ta fbi ina orlando ina orlando kuma ni ne harbe harben abinda maharbin ya gaya wa mai daukar wayar gaggawa ta 911 kenan a karon farko da ya buga waya da club din da dare mai suna the pulse da safiyar ranar 12 ga watan yuni bisa ga bayanan da aka fitar jiya litinin kafin a fitar da bayanan sai da aka ciccire wasu kalamai ciki na abinda hukumomi suka ce bayyana mabuyar da wato matin ya yi ne ga shugaban isis abubakar al-baghdadi hukumomin kuma sun ƙi su fitar da muryoyin maganganun to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To wasu 'yan sandan Kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar Alshabab ne masu tsauran ra'ayi suka kai kan wata tawagar motocin 'yan sanda da ke tafiya arewa maso gabashin ƙasar a cewar wani jami'in yankin 'yan sanda na aikin bayar da kariya ne ga motar bas a garin elwak daura da kan iyakar somaliya yayin da 'yan bindigar suka harbi motar su da abin da ake kyautata zaton gudneti ne da ake harbawa da ruka mu wato muna masu yin tir da harin da alshabab ta kai a dimu da wannan safen inda jami'an 'yan sanda biyar suka mutu a cewar gwamnan karamar hukumar madari a shafinsa na cuta al-shabab wadda tamkar reshen alka'ida ne a gabashin afirka cibiyarta na somalia ne amma takan kai hare-hare cikin kenya kan iyakar kenya da somalia babu ingantaccen tsaro saboda nisarsa da kuma rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaron ƙasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yana shirin ganawa da ma'aikatan wannan ma'aikatar waɗanda suka miƙa wata bukata ta neman amurka ta ƙara ƙaimi a siriya ko da yake ma'aikatar da harkokin waje bata ce kerry ya amince da buƙatar tasu ba da 'yan jaridu suka tambaye shi jiya litini ko ya karanta bukatar ma'aikatan kerry ya ce ya karanta sannan ya ƙara da cewa al'amari ne mai kyau ya ce zai gana da akalla wasu daga cikin manyan jami'an diplomasiya 51 ɗin waɗanda suka yi kiran da a ƙara wato a rika auna muradun gwamnatin siriya sosai a har haren jiragen sama bukatan jami'ar diplomasiya wanda aka mika ta wata kafa ta ma'aikatar ta fito fili ne a makon jiya bayan da aka kwarmata ma kafafen yada labarai da dama wani mai magana da yawan ma'aikatar john kebi ya ce keri ya yi imanin cewa jami'an diplomasiyyar sun gabatar da bukata mai ma'ana sai dai bai ce kiri na goyon bayan su ba ko kuma a'a kotun kolin amurka ta kyale dokoki biyu na haramta wasu nau'ukan muggan bindigogi shige na yaƙi da kuma bindigogi masu sarrafa kansu kamar yadda wasu jihohi biyu suka bukata masu son a bar 'yancin mallakar bindiga sun kalubalanci dokar haramta bindigogi shige na yaƙi a connecticut da new york to amma jiya litini kotun ta ƙi sauraron ƙarar an kafa dokokin hana nau'ukan bindigogin ne bayan da wani ɗan bindiga saba da bindiga samfurin ar-15 ya kashe wasu yara ashirin da malamai shida a wata makaranta a newtown jihar kinitukud a shekara ta 2012 jihohi bakwai da birnin washington dc sun kafa dokokin haramta bindigogi shigin na yaƙi tun dama dokar tarayya ta haramta mallakar bindigogi masu sarrafa kansu to madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari buɗe taskar rahotannin da batun zanga-zangan da wasu iyayen yara suka yi a sakwar birnin Shehu akan gina shaguna a katangan 'yan makaranta. Suka ce hakan zai shafi tarbiyyar yaran. Ga Murtala Faruk sanyi da karin bayani a cikin wannan rahoton. kasancewar an daɗe ana cece ku ce akan lullube wasu makarantu kamar shahararriyar kwalejin nan ta nagarta mai daɗaɗɗen tarihi wace a kowane bangare nata zagaye take da shaguna ya sa iyayen yara da jama'ar unguwar runjin sambo fitowa zanga-zangar lumana domin nuna rashin amincewarsu akan rarraba filin da ke jikin makarantar jeka ka dawo ta 'yan mata da ke unguwar a 'yan kwanan nan inda tuni aka soma giggina shaguna sunana shehu garba a korafinmu mu dai 'ya'yanmu mata nan suke karatu a wannan makaranta ta muhammed zako muna na a kwana a tashi sai muka zo muka ga an aza gina wadda za ta yi kwabarin ɗin wannan makarantar mu kuma aibin da muke gani to idan an kai gina wanga wurin ha 'yan matan na makaranta wata wadda ka lalaci za ta samu dama ta ta shigo cikin waɗannan shagukan daga sunan sayan wasu abu za a kulla wasu abu waɗanda za su haifar da wani abu wanda lokacin da abin ya gwamnati ko ta so ta to ta hana ba za ta iya hana ba to shi abin da ya ci mana tuwa ƙwarya muka yunkuro da mu da uwayen yare da sauran mutanen da har wanda abin bai sha abu ya ji abin da kawarwa rai ne ya ɓaci kuma ya ji ciwon shiga makarantar mata an zo an laka shaguka gare ta domin samu wata mahauka ai wani abu wanda ba daidai ba ko da abin nan na gwamnati na to uwayen yare suna da damar da za su zo su yi magana ga abin nan zai cutar da 'ya'yansu ita kuma gwamnati in dai mai adalci ta to yana da kyau ta harari abin nan da uwan yara suka koke gare shi domin ta diba musu dr muhammad jabikil gore shine kwamishinan ilimi matakin farko na jihar sokoto ya ce ma'aikatarsa na sane da wannan matsalar yanzu haka muna nan muna mun ba da umarni ga dukkan makarantun ne da kuma shugabannin eh, lgea cewa a tsaro muna dukkan makarantun ne da ake samun don hakan ga muna muna tattara duk bayani na jiha gaba ɗaya wanda za mu yi amfani da shi mu ba gwamnati shawara yadda za a yi a ciwo kan wannan matsala na tuntubi babban daraktan hukumar tsara birnin sokoto da kewaye sani daudu ya bo duk da yake ya ki amincewa ya ɗauki muryarsa ya ce sun bayar da filayen ne bisa umarnin da suka samu daga ma'aikatar su ta filaye da gidaje to amma kuma da na ziyarci ma'aikatar ta filaye da gidaje kwamishinan ma'aikatar muhammadu bello gwiwa ta bakin jami'insa na watsa labarai ya ce ba zai yi magana da ni akan lamarin ba har sai ya ziyarci wajen domin ganewa idansa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to malala daga sokoto sai abuja babban birnin tarayya inda aka yi taron wa mata da kai akan muhimmancin shayar da nonon uwa da kuma muhimmancin zuwa awon ciki nasiru adamu ilkaya ja mu je Taro ne ma na makon mata masu jego da jarirai na tsakiyar shekara da hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta shirya. Abin da ya fi daukar hankali a taron shine alkalman da aka bayyana na mata 576 da kan mutu cikin duk mata dubu goma da kan haihu a Najeriya. Hakanan mata kashi goma sha bakwai cikin ɗari ne kacal ke shayar da jarirai nonon uwa a Najeriya. Amma a can Ghana alkalman sun nuna kashi 67 ne matan ke shayar da jarirai nonon uwa. Dr. Rukayya mako babbar jami'a ce a hukumar lafiyar. Idan mace tana zuwa awon ciki za a iya gano damuwanta, damuwan da ake iya tsarewa za a tsare ta a hana ta zuwa gaba daya wadda ba a iya tsarewa kuma akan akwai yadda ake yi kuma a tsaye da ita a hana ta ta zo da tsanani saboda a yi kokarin ganin cewa an kare mata suna mutuwa ko samun wata da kasa lokacin daukan ciki da kuma zuwa lokacin haihuwa da kuma sati shida bayan an haihu babban sakataren hukumar dr rilwanu muhammad ya yi karin bayanin taron musamman ma kan sinadarin da ke kara karfin gani vitamin a wanda ake bayarwa ma yara yana ba su karfin garkuwan jiki yana hana su gudawa amai da gudawa yana ba su karfin fatan ido da kuma karfin ido da kuma fatan jiki to ana bada wannan magani bayan wata hudu zuwa shida shida shine gwamnatin tarayya ta ware duk najeriya ake yin wannan abun yanzu haka wato abin da ake yi din kuma ana iya kuma gwada musu abubuwa irin na kayyade iyali ta zaran haihuwa ana yi kuma duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai kare garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a kun yana da shi a tura shi wajen bada magani ana abin ana yin shi a boye ne ba a son mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wani abu an ga koya mutane yadda suke muna da abun a ƙasa Wata budurwa ma da ta kammala karatu mai suna Blessing Zango ta halarci taron da nuna alamun kaunar kula da yara da nonon uwa. Gaskiya in na aure zan ba su nonon da ya kamata sosai domin wannan nono na wata shidan yana kawo da cuta a cikin yara sosai na wata shidan na so gaskiya ni na aure zan ba ma yara na nono nan na wata shida sosai sosai amma ke ba gudun kada hakan ya saki tsufa a'a gaskiya hakinsu ne so dole a basu me ya kawo maza ne wajen taron ita ce tambayar da na yau shugaban kungiyar masu larurar shan inna na Najeriya ms bahu Lawan da na ganshi a taron. Na zo ne a matsayina na magidanci wanda yake da 'ya'ya wanda mu kuma matsayin mu na iyaye maza akwai bukatar mu zo don mu koyi irin abubuwan da za a koyar domin mu kara wa iyalinmu kaimi wajen tabbatar da cewa 'ya'yanmu an musu allurori na rigakafi da ya kamata don ya amfanar da su da mu a matsayin mu na iyali. Ƙungiyoyin lafiya masu samun tallafi daga ƙetare sun halarci taron har ma da kafa wani tanti da aka rika auna lafiyar mutane kyauta don gano suna ɗauke da cutar sida ne ko ko a'a. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya gaskiya al'amari shi ne mutanen bayan an an gama primary election kowa ya kare hannun shi ne a gefe da tunanin cewa bari mu ga yadda za a yi a ci zaben Allah ubangiji ya taimake mu al'umma jihar Kaduna suka zo suka taimake mu suka yi abin da suka ya dace muka ci zaɓe eh, mana yi wallahi tallafi da ta kama musu bakar yake yi ni Isa Ashiru ke tambaya na an ce akwai tsaro. na kira shehu sana an bashi ita yake ba shi ba na kira dokta a cikin ba shi ba na kira tom yake ba shi ba duk wannan nan da ka sani na jam'iyyar a jihar Kano suka ce wallahi ba mutanen su suka fuskanta amma mu da muka sani da jam'iyyar APC ba na wasu mutane bane na al'umma jihar Kaduna ne saboda da na wasu mutane da mu kawo halin da muke ciki a yau ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadomu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya za mu sake koma kaduna a yau domin sabuwar zoman nan ta cikin gida a jam'iyyar apc da ta ɓarke a tsakanin ɓangaren gwamnan nasiru el rufa'i da yan aƙida group sunana muhammad sani dan apc asaliya mu san wata aƙida ba Yau mu ba san wata jam'iyya apc aƙida ba ƙarshen ta npdp ne wanda suka ga tafiya ba ta yi da su za su fake da guzuma su harbi karsana don suna son su bata tafiyar baba buhari ko mun mun gano su su wannan yan cewa su yan aƙida ne salamu alaikum sunana muhammadu bello wanda aka yi sani da dan bena wato ina son kulo kowa ya lura da aƙida da aƙida ta taho da aƙidar da tun daga sama har ƙasa duk wani dan aƙida ne saboda haka aƙida ita kawo muhammadu buhari har ya kai ga yadda yake yanzu kuma kowa ya san aƙida yake tahiya da ita saboda haka mu yan aƙida ne ba wurin asaliya asaliya gurɓatattu sun yawa ciki saboda suna so su gurɓace al'amari su son kansu su gyara aljihunan saboda haka mu aƙida ita ce ta mu saboda haka muna goyon bayan aƙida ba mu da asaliya asaliya ƙarya ce suke yi suna wuru-wuru su kwashe dukiyar mutane. lokacin da mutane suka ga kwanakin baya gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i ya ji ya kai wa sanata shehu sani ta'aziyar rasuwar mahaifiyarsa da allah ya warasu a wannan lokaci da yawa sun yi fata cewa allah ya sa wannan wata dama ce aka samu ta sasantawa tsakanin waɗannan 'yan siyasa guda biyu da tun lokacin da aka gama zaɓen bara ba su shirya ba to yanzu abin ya yi munin da har yasa jam'iyyar tasu ta apc ta rabu gida biyu gwamna nasiru yana rike da gefe ɗaya na jam'iyyar yayin da wasu kusoshinta kuma suka koma can gefe ɗaya suka kafa abin da suke kira aƙida to ko wannan aƙida group ɗin suke nema ne kuma me burin su yau muna tare da wani jigo na ita aƙida ɗin wato ibrahim ɗan inna wanda muka haɗa shi da kakakin jam'iyyar ta apc da ke ɓangaren shi gwamna rufa'i wato salisu tanko sono wanda shi salisu muka ce mana shimfiɗa na bayanin yadda aka yi abubuwa suka ɓaci haka a apc ta kaduna haka zo aka warwatse haka a farko mun tsinci wannan aizin a kan titi ne ba don komai ba saboda jam'iyyar apc kamar yadda muka sani a ƙasa guda ɗaya ne haka ta kuma a ko ina ba mu da wata jam'iyyar ta wuce apc da muka santa so allah cikin hikimansa da basira akwai mutanen da suka yi takara tun a farko jam'iyyar nan tana da shugabanci wanda yake an nemi takarar shugabancin nan ne da mutane wurin guda bakwai akwai ton yashi akwai umar isa akwai banabas balabantex akwai honorable suleiman silva akwai abdullahi garba abbas akwai honorable salim mamman Legas abubakar abdullahi kuma kowannen su ya tsaya takara a wannan karkashin inuwar jam'iyyar ta apc allah cikin hikimarsa da buraya ya ba honorable ashte banabas balabantex ah, nasarar lashe wannan zaɓe da ƙura'a ɗari shida har da talatin da hudu wanda yake duk a lokacin kowa ya yi na'am aka tafi da aƙida ɗaya an gama shugabanci kenan bayan an kafa wannan shugabancin na sani a matsayin mu na esco akwai lokacin da yake muka yi mitin na farko shi mai girma gwamna a mai girma deputy gwamna da yanzu wanda yake shi ne ciyama mu na wancan lokacin ya ce ya bibbi waɗansu wanda suka yi takara da shi domin sulhuntawa a ba juna hakuri an yi wannan ya bi su ɗaya bayan ɗaya amma allah da ikonsa gaskiya al'amari ba su yi tonin out ba haka muka ci gaba da tafiya har aka zo maganin fidda dan takarar gwamna an yi takarar gwamna a jihar kaduna da da mutane sama da mutum daya kuɗi sa shiru akwai shi kan shi ne girma gwamna ma nasu a mai fa'i wanda yake allah ubangiji ya ba ma nasu a fa'i nasarar lashe wannan zaɓe cewa wannan abu an haifar da shi ne kawai bisa son zuciya da kuma wani irin ra'ayi nasu na daban amma mu a sanin mu apc guda ɗaya ne a ƙarƙashin shugabancin Honorable uh, Sha'ibu Idris. To madalla. A nan To uh, Alhaji Ibrahim ɗaya kai kai ne ma coordinator na kamfan ɗin shi Isa Ashiru da ake magana yanzu ka ji abin da shi Alhaji Salisu yake faɗa kai a naka masaniya. To ka ji abin da ya ce me ba daidai ba cikin abin da ya faɗa. kuma waɗansu maganganun da ya faɗa haka suke to amma ganin da muke faɗa nan shi ne lokacin da aka yi zaɓe shi bana babu ya ci zaɓe kamar yadda ya faɗa shin ka tambaye sa ya bi mutanen nan da suke takara da su yanayi su su ba shi ba bai bi su ba wanda bi haku na farko kenan har zuwa lokacin da aka yi zaɓe aka gama shugabannin jam'iyyar nan manyan jam'iyyar stakeholders na ihun a kira stakeholders meeting a kira stakeholders meeting an bi ba da zaɓe ba bayan ya manta ne shi kanshi gidan isa shi yake isa shi yi har zuwa bayan har zuwa cin zaɓen malam nasu da yana gidan tashi ne kai ina ne suke magana cewa jam'iyyar ifisa ne kamar jam'iyyar ɗaya ce tun tashi farko kuke ma mutane liki da wani suna ɗan pdp ne tun tashi farko har aka zo aka gama aka ci zaɓe aka faɗi zaɓe an faɗi zaɓen gwamnan yawwa shigari kuka ce mutanen isa shi jama'a ga sun muku antifati don girma Allah don sauran kinsa a ina ne aka yi antifati a zaɓen jinci a baya domin san dalili dama mun san cewa ba za ku mana adalci ba mun san cewa ba da gaske kuke ba wani abu na cikin ku sun taɓa kiran stakeholders meeting na waɗannan mutanen sun taɓa kiran ko shehu sani ko right honorable bisa shiru ko dr hakim ko mutu ta hanyar shi su kira su taron na jam'iyya su ce ba za ta tauna mai ke tsaro ka tambi shi. ai yana jin ka yana jin ka Alhaji Ibrahim amma kafin in tambaye shi ina son tambaye yanzu wannan aƙida da kuka kafa eh, zan tambaye shi ina zuwa wannan aƙida da kuka kafa yanzu me manufarta ne me mm. kuke so ku cimma wani buri kuke so ku cimma da wannan aƙida da kuka kafa jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta ta koma Golden House jam'iyyar APC a jihar Kaduna ba ta shi ya sani domin shi kanshi da ke kakarin cewa shi ne eh, eh, sakatar labarai na jam'iyya a jihar Kaduna wallahi kujerar shi ta faɗi cikin domin tsarin mulkin kasa ya kawo da kujerarsa tsarin jam'iyyar apc na gaskiya kada ku yarda domin yana rike da to na ji na yi min magana yi min bayani game da manufar wannan aƙidar da kuka fito da ita alhaji ibrahim. a ina to yi magana da ina son ba shi salisu dama ya mai da multani kan abubuwan da ka faɗa amma aƙidan nan Eh, kun fito da ita ne domin me don a dawo kan tsarin da ya kafa jam'iyyar apc iyali kuma muke da shugabannin jam'iyya na ƙasa su san akwai matsala a jihar kaduna yi mazan shiro su kawai domin da zai yi ba harkan gwamnati daban harkan jam'iyya daban to na ji to ina zuwa to ina zuwa ina zuwa alhaji ibrahim ina zuwa ina zuwa alhaji ibrahim jabirki kaɗan ina zuwa kaɗan eh, malam salisu ji abubuwan da ibrahim ɗan yake faɗa eh na ji abin da yake faɗa kwarai kam to me za ka na farko kamar yadda ko kamar yadda ya faɗa shi mun isa babu shakka kwarai ko na isa shi yasa nake da sirrin ko kuma san abin da aka yi kwarai kam amma daga ranar da aka ce an an an mara nasu ana yarfa ya ci jaje daga kasuwar duniya mun bar wurin nan dukkan mu mun yi ittifaqin abu da za mu zo mu yi mu zo mu tafiya malam nasu a mai yarfa tun da shi ne da madan takarar gwamna haka nan shi kuma gwamnan nan ya duk irin waɗannan mutanen kamar yadda yake faɗan cewa ba bantin bai bi da eh, sauran wanda suka takara ba wannan ba gaskiya ba ne sai dai idan ya so abin da faɗa mu faɗe shi cewa ranar gobe za mu tashi za kuma mu yi bayanin abin duk da muke bayanin nan ya yi muna bayani ne kawai akan bayan labarai na mutane ba kuma ce tambaye mu banki ya je ya je ya mutane akan su zo a tafiyar nan ba su zo ba su kai faudin an su bayan an gama shi kan shi malam nasu ahmad yar fa'i bayan duk an gama wannan structure din na gaya maka ya rushe content structure din shi aka kawo mutanen isa aka sa wanda yake a ciki yanzu akwai kwamishinan eh, kuɗi wanda yake ya yi tafiyan isa asho akwai akwai eh, eh, wannan namadi ya yi tafiyan isa amma sun yi tafiyan nan an zo su suna son a tafiyan nan domin allah ne a yi mun zo mun wato abin da ya faru gaskiya al'amari ne mutanen nan bayan riga an gama primary election kowa ya kare hannun shi ne a gefe da tunanin cewa bari mu ga yadda za a yi a ci zaben Allah ubangiji ya taimake mu al'umma jihar Kaduna suka zo suka taimake mu su yi abin da suka ya dace muka ci zaɓe. amma amma amma amma Salisu eh, malam Salisu eh, shi malam Ibrahim ya magana ce me yasa tunda aka yi wannan shigowar ba ku kira babban taron stakeholders ba wato su masu ruwa eh, tsaki ko masu faɗa a ji a cikin jam'iyyar me yasa ba a kira wannan taron ba wannan magana na shi ya disqualify din ya bai ma san abin da yake tafiya a cikin APC ba in dai magana bai ma Allah zamu saboda mun gudanar da wannan taron a cikin watan sha biyu ba zan iya fadin jaddin ba amma mun gudanar da wannan taron kuma taron nan mun gudanar da shi ne su kuka nan ba wai da kawo ba kuka kira wa taron ya je ya ya duba kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki jam'iyyar apc a tukurgu a tukur 12 da section 9 ya zo da wa'ansu wanda yake stakeholders ne wanda constitution ya faɗi an aika musu takardar gayyata wasu sun zo wasu ba su zo ba kaman wa da wa ya je ka ji tsoron Allah ai wannan azumi ba domin kun saba kare shi ne ka ji tsoron Allah wannan azumi ne kariya ka fita gaskiyan al'amari na ciki mun aika mashi kuma duk wanda ka sani cewa na stakeholders nan babu wanda ba a rubuta mashi wasu ba wasu ba su zo ba wasu sun zo malam salisu cikin wanda kuka aika kun aika su kun aika su tom mayashi da wasiƙa su eh, hakim baba ahmed da sauransu da su shi da su shehu sani da sauransu duk kun aika musu to a gaishe ku malamai to idan Allah ya kai mu shirin makon gobe za mu ji shin wai suwaye kabal din nan da su yan akida group suke cewa sun zagaye gwamnan nasiru sun yi babakeri sana hana ruwa gudu a jam'iyyar za mu ji kuma abin da yasa sunayen mutane irin su isa ashiru da hakim baba ahmed da shi shehu sani din suka fi fita a cikin wannan rikici muna da godiya ga su bakin namu ibrahim ɗanyina da kuma shi salisu tanko sono da kuma musamman wakilin mu a can kaduna nasiru na birnin yaro wato nasiru yakubu kenan da ya taimaka aka da shirin na a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sakwato a washington na sakwato da tawagarsa yanzu kuma ga karatun kur'ani daga kur'ani mai tsarki

جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice har-haren bom da aka kai a wurare daban-daban Afghanistan da safiyar jiya Litinin sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sallami manajan kwamitin yakin neman zaben kori Lewandowski. Daga yanzu Lewandowski ba zai ƙara aiki a kwamitin yakin neman zaben ba a cewar wata mai magana da yawun kwamitin neman wato yakin neman zaben Trump Hope Hicks jiya Litini. Hicks ta yaba ma Lewandowski saboda abin da ta kira aiki tukuru da sadaukar da kai. lewandowski wanda ya kasance a kwamitin yakin neman zaben trump tun daga watan yunin bara wasu da dama na masa ganin mutum mai yawan shiga rigingimu da 'yan jarida da wasu jam'an jam'iyyar republican kimar trump ta yi ta raguwa a ƙuri'un auna ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a kuma ya fuskanci turjiya koko yana fuskantar turjiya daga wasu 'yan republican da dama saboda kalamansa masu cike da takaddama ɗan bindigar nan da ya kai hari a orlando mai suna umar metan da farko ya bayyana kansa a matsayin mujahidi a wata wayar gaggawa da ya buga yayin da yake karkashe mutane wajen 49 wasu 'yan sandan kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar al-shabab ne masu tsatsauran ra'ayi suka kai To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika sakon taya murna ga daraktan gidan rediyon Alternative da ke da magana a jamhuriyar Nijar Malam Magaji Muktar da uwar gidan saramatu Amadu na murna samun karuwar ya mace a ranar Alhamis Allah raya. Yanzu amadu don kowa da kowa anan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ta gabatarwa da Cuba Hiro Judo ne da injiniyan mu Zubairu. Ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.